الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومفني الأعوام والدهور وميسر الميسور ومقدر المقدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الكرامة والسرور وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد فأوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله سبحانه فمن اتقى الله أعزه وما أهانه وأسعده وأذهب أحزانه وأسكنه فردوسه وجنانه يقول الله سبحانه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون عباد الله فهذه موعظة بليغة ووقفة للمحاسبة عظيمة ونحن نعيش هذه الأيام في وداء آم تكرمت أيامه وقودت خيامه كومضة برق أو غمضة عين عام مدى ومن أعمارنا انقضى ولن يعود إلى اليوم القيامة أرحل هذا العام مخلفا ذكريا وموعظة في قلوب المؤمنين أن هذه الدنيا ليست بدار قرار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها فيها الزعل فكم من عامر فيها أما قليل يخرج وكم من مقيم مغتبط أما قليل يرحل إخوة الإسلام إن الدنيا ذل زائل وسراب راحل غناها مسيره إلى فقر وصفوها مآله إلى كدر وهيهات هيهات أن يدوم فيها قرار وتلك سنة الله تعالى في خلقه أيام يداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين جعل الله ما عليها فتنة للناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا الدنيا قنطرة عباد الله فعبروها ولا تعمروها ولا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم وينازعوكم في دينكم فلا دنياهم أصفتم ولا دينكم أبقيتم أيها الإخوة الإيمان كم ودعنا في هذا العام من أب وأم وكم نعينا من ولد وبنت وكم دفنا من أخ وأخت ولكن أين المعتبرون فأكثر الناس إلا من أسم الله محموم مغموم في أمور الدنيا لكنه لا يتحرك له طرف عينه ولا يهتز منه ساكن إذا فاتته مواسم الخير أو ساعات تحرى الإجابات لا يحزن على هذا ألا وإن من أعظم الغفلة أن يعلم الإنسان أنه يسير في هذه الدنيا إلى أجل ينقص عمره ويدني نهايته وهو مع ذلك لاح غافل لا يحسب اليوم الحساب ولا يتجهز ليوم المعاد وأمر الله يطرق كل ليلة يقول الشاعر يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن الأسحار إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر قال ابن القيم ابن الجوزي رحمه الله رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمن دفعا عجيبا إن طال الليل فبشيء لا ينفع وإن طال النهار فبالنوم المغرق وهم في أطراف النهار في الأسواق ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة فمنهم من يقول باللهو واللعب ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألحمه اغتنام ذلك كم رأينا في هذه الحياة من بنى وسكن غيره ومن جمع وأكل وارثه ومن تعب وتعار من بعده دخل أبو درداء رضي الله عنه الشام فقال يا أهل الشام اسمعوا قول أخ نافع فاجتمعوا عليه فقال ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تعقلون إن الذين كانوا من قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا فأصبح عملهم غرورا وجمعهم صبورا ومساكنهم قبورا عباد الله ألم يعني للغافلين عباد الله ألم يعني للغافلين عباد الله ألم يعني للغافلين في هذه الحياة أن يدركوا حقيقتها فهي كدح وعناء ونعيمها ابتلاء جديدها يبلى وملكها يفنى ونحن مع ذلك غافلون كأن الموت فيها على غيرنا كتبت وكأن الحق فيها على غيرنا وجبت وكأن الذي نشيب إلى القبور سفر أما قليل إلينا راجعون عياذا بالله لقد كان خلقكم الصالح على غير هذه الحال مع قوة إيمانهم وتبشيرهم بالجنة يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما لا يفرحون بشيء من الدنيا أوتوه ولا يأسفون على شيء منكم فاتهم ولقد كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه وكان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة أوى فراشه لا ينام من الليل إلا قليلا يصلي ويسبح ويستغفر فاتقوا الله جل وعلا واعلموا أنه مع هذه الصفات السيئة للدنيا إلا أنها فرصة ثمينة ومزرعة للآخرة نفيسة فهي موسم للطاعات وزمن للعبادات وميدان للتنافس في الصالحات فيها يتزود المسلم للآخرة ويعمل للباقية فإن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها فعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم كنفا قبل خمس شبابك قبل حرم وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موت أخرجه الحاكم إخوة الإسلام واعلموا عباد الله أننا رأينا من يملك هذه الحياة الفانية وقد رحل منها بكفن والفقير الذي لا يملك إلا قوت يومه قد رحل منها بكفن واحد فالجميع لا شك متساوون في القبور المؤذم والمحتقر ولكن بواطن القبور مختلفه فهي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فالله فالله عباد الله فالله فالله عباد الله بالعمل وتذكر الأجل والاستزداد من هذه الدنيا قبل انقطاع الأمل واعلموا أن شر الناس من طال عمره وساء عمله وخير الناس من طال عمره وحسن عمله كما صح بذلكم الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجد دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وطهر قلوبنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم أنزل الأمن على ولاية بند خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين وتقبل اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أبعد عنا المنافقين اللهم أبعد عنا المنافقين اللهم أبعد عنا المنافقين واجعل قيدهم في نحورهم اللهم أحمي نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احمي نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كف عيد المنافقين وكيدهم يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن على ولايتنا خاصة وعلى نيجيريا يا أرحم الراحمين اللهم احمي بلادنا من الفتنة يا رب العالمين اللهم احمي بلادنا من الفتنة يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم إنا نعوذ بك من سوء القدر اللهم إنا نعوذ بك من سوء القدر اللهم إنا نعوذ بك من سوء القدر يا رب العالمين اللهم لا تحرم هذا الوطن من نعمة الأمن والأمان اللهم لا تحرم هذا الوطن من نعمة الأمن والأمان اللهم لا تحرم هذا الوطن من نعمة الأمن والأمان واحمه من كل سوء واحمها من كل كل سوء واحميه من كل من يريد به سوء يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dubar tana tuno da mutane su yi lissafin baya domin yanzu kamar ana kan wata boda ce bodar ta shiga sabuwar shekara ta musulunci da kuma wadda za ta wuce wani Allah ɗan wasu awoyi ko ɗan wasu kwanaki kila a samu cewa hijirar manzo Allah ta kai ta karu da wani lokaci shine kowa sai yi kansa hisabi da irin abin da ya shuka a shekarar da ta wuce da kuma me zai wanke a shekararsa mai zuwa saboda rayuwa ni'ima ce wata irin lokaci ne da Allah yake ba ma ɗan adam idan an jima zai karbe ta ko da yaushe kuma yana iya karba kuma baya ba da notice baya sanarwa ba kuma jinkiri idan lokacin yayi sai an yi da Allah ya rayar da kai har zuwa wannan lokaci wata goma sha biyu da suka wuce zauna ka yi hisabi ka kalli mai kai watakila akawun ɗinka ya cika da kuɗi ko ka samu falaloli iri daban-daban kana ta lissafin ka samu miliyan kaza lada nawa ka samu a gurin Allah mai lissafin ka a makomar ka gobe kiyama wani lissafi za ka yi makanka riba ka ci ko faduwa saboda huɗubar ta ambata in gida ne ba za ka zauna ba a cikin ka gina za ka tafi in mota ce za ka batta idan riga ce sabuwa kasa za ka tsufa ko bai yana nuna hudubar tana nuna maka zai tsufa za ka bari wata riba ce ka shuka saboda shekarar za ta wuce kuma mai me za ka shirya nan da ka yi makanka wannan hisabu godiya ta tabbata ga Allah mai kagan ranaku kuma mai kagan watanni kuma mai tsadar shekara mai karar da shekaru kuma mai karar da zamani komin tsawonsu shi ne Allah mai sauƙaƙa abu mai sauƙi mai kaddara abin da ya kaddara mai kuma aikatar da abin da ya aikata ina shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah nan guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya kuma shi mai gafara ne kuma yana godiya akan kyawawan ayyukan ku da kuke idan kun yi kyawawa muna shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne kuma manzon sa ne mafificin duk wani mai umarni a bayan ƙasa da a yi mai kyau annabi ya fi shi mafi ɗaukakar mai ba da umarni duk wani mai umarni bayan manzon Allah yake tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa ma'abota karama ma'abota matsayi ma'abota ɗaukaka waɗanda za su cancanci farin ciki a ranar ta da mutane ranar tashin alkiyama da waɗanda kuma suka biyo su tare da kyautatawa har zuwa bayan har zuwa ranar tayar da mutane ranar da za a tada mutane a hada su a guri daya bayan haka ina muku wasiya ya ku musulmai da kaina da jin tsoron Allah tsarki ya tabbata gare shi wanda duk ya ji tsoron Allah Allah yana ɗaukaka shi ya kambama shi ya buwayar da shi a bayan ƙasa kuma Allah ba zai wulaƙanta shi ba ranar tashin alƙiyama. haka nan ba zai wulaƙanta shi ba a wannan rayuwa ta duniya kuma Allah zai ba shi arziki zai tafiyar masa da duk wani baƙin ciki saboda ya ji tsoronsa a wannan rayuwa din sa'annan kuma zai zaunar da shi a cikin aljannarsa ta firdausi kuma yana makwabtaka da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi gaskiya sarki ya tabbata gare shi yana cewa waccar aljannar na gadar muku da ita daga cikin bayina na zaɓa na gadar musu da ita bayina da suka kasance masu tsoron Allah ya ku bayin Allah Allah ya ba mu misali da rayuwar wannan duniya da ita kanta yadda duniya take ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa ai ma misalin rayuwar duniya ba komai ba ne illa ka kwatanta da ruwan sama da muka saukar daga sama shi ruwan sama muka cuɗanya shi da tsirrai na ciyawa iri daban-daban kuma daga abin da dabbobi suke ci da abin da mutane suke ci na tsirrai har lokacin da muka buwayar da ƙasa muka ba ta ado ta zama koriya shar ta yi faɗau ta yi ado ta riƙe adon ta, kowa yana sha'awar ganin tsirrai sai suka yi tsammanin suna da iko a kanta da gonakansu allah ya ce sai muka turo al'amarinmu cikin dare ko kuma muka turo al'amarinmu cikin rana wannan al'amarin yana nufin muka turo azabar mu ko muka turo ajali na ɗan adam yana jin daɗi da samartaka da kuɗi da matsayi da komai yana ɗan yin sharaf sai muka turo masa mutuwa a wannan lokacin sai ga nan gonar an girbe ta sai ga rayuwar matashin ko mai kuɗin ko mai mulki, ko mai jin daɗin ɗanya sharaf mun girbe rayuwar mun kwantar da shi kai ka ce jiya ma babu shi Allah ya ce haka muke rarrabar da ayoyinmu ga masu mutanen da suke da tunani waɗanda suke tina Allah suke da tafakkuri akan al'amarin Allah ya ku bayan Allah wannan aya wa'azi ce mai kaiwa matuka a rayuwar ɗan adam kuma wata ɗayawa ce da tunani domin ɗan adam ya yi makansa hisabi shi karan kansa ɗan adam ya sani ya yi makansa hisabi idan daidai tsaya ya yi tunani ko jarrabawa ce ga 'yan makaranta in an fito daga ɗakin jarrabawa wanda ya ci yana jin ya ci saboda ya san abin da ya aiwatar a cikin takardar shi ta rubutu wanda ko bai ci ba ya san bai ci ba kai makanka irin wannan hisabin yanzu kana cikin aji ne na jarrabawa wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ka a cikin wannan rayuwa kuma kana rubutun jarrabawa ne kuma za a fitar da jarrabawar kuma za a yi makin dinta kuma za a fitar da ridal dole ne sai ka karba ko dai da kyau ko ba kyau sai ka karba babu shakka muna rayuwa ne a wasu lokuta waɗanda kora da ku da muke ban kwana da shekara da take neman wucewa wanda dukkan ranakunta suna nuna suna tafiya kuma dukkan neman daga ta kafa na zama ya nuna tafiyar za ta tafi sa'annan kuma nan gaba kaɗan za ta wuce kamar kiftawar idanu ko kuma ma a ce ƙasa da kiftawar idanu shekara ce wadda ta gabata ta kuma wuce kuma rayuwar mu ta wuce kuma ta kare a cikin wannan lokaci abinda muka yi mun yi abinda ba mu yi ba mu yi ba abinda kuma kai jinkiri ba ka yi ba duka ya riga da ya wuce wannan shekarar ba za ta sake dawo maka ba har ranar tashin alkiyama shekarar ta tafi da abubuwa iri daban-daban wadda za a yi ta tunawa kuma ta tafi da abubuwa na wa'azi iri daban-daban wadda zukatan masu imani sun karfi wannan wa'azuzzuka iri daban-daban wasu su an kashe su wasu mu sun mutu wasu mu an azabtar da su wasu sun rasa yan uwa wasu sun rasa abinci wasu sun rasa abubuwa iri daban-daban wannan yana nuna maka duniyar nan ba gida ne ba tabbaci ba Allah ya rubuta ma duniya karewa za ta yi idan lokacin ta yayi sai ta yi espiya kamar yadda magunguna da sauran wasu auba suke tasfiya Allah ya rubuta ma wannan duniyar ƙarshe Allah kuma ya sanya mata za ta kare. da yawa daga cikinmu sun raya wannan duniyar amma wallahi nan gaba kaɗan za ta rushe musu da yawa sun zauna sun yaudaru da wasu abubuwa nan gaba kaɗan kuma wallahi za su tashi ya ku uwa wajen musulunci wannan duniyar inuwa ce da ba ta tsayawa za ta gushe kuma wata ƙawar walbiya ce wanda ba ta tabbata wadatar ta yana zuwa ga talauci kana cikin wadata sai ka samu kanka cikin talauci keɓantacciyar rayuwa ko wankakkiyar rayuwa mai daɗi kana jinta amma ƙarshen ta sai ta zawo maka da wahala har abada har abada har abada malam ya ce ba za ta dawwama ba ita ba ta zama to madawwamiya ba sai ta ƙare wannan ita ce sunnar Allah a bayan ƙasa kuma ita ce sunnar Allah a cikin halittarsa ranaku ne waɗanda suke jujjuyawa a tsakanin mutane don Allah ya san waɗanda suka yi imani suka yi haƙuri a kan sa don kuma Allah ɗin ya san waɗanda suka yi kafirci ƙarshensu ba zai yi kyau ba Allah ya sanya dukkan abin da ke cikin wannan duniya ya zama fitina ga ɗan adam fitina ga ɗan adam domin in jarraba ɗan adam ɗin in ga zai yi aiki mai kyau ko ba zai yi ba ita dai duniya wata kasko ne ko wani kasko ne wanda Allah ya ajiye shi to ka yi lura da shi ba zama ake a kan a shanta ke a miƙe ƙafafuwa ba ka yi ƙoƙarin tsallake kaskon domin ka shiga cikin layara amma kada ka yi ƙoƙarin rayar da ita da zama na jinjindin a cikinta ku daina jayayya da mutanen da suka zaɓi duniya kawai duniya suke so ba za su bar wannan al'amarin ba ko kuna jayayya da su sai su zamanto su kuma za su yi ta jayayya da ku akan addinin ku ku ba ku samu kun yi addinin ba ba ku samu kun rike Allah din ba jayayya da su ya shagaltar da ku su kuma ba su bar abin da suke yi ba a kai don haka rungumi Allah kai ta bauta masa ka rabu da kawar wannan yanzu duniya ya ku ɗan uwana cikin bin Allah da yawa a cikin shekarar da ta gabata mun bulle wasu daga uba mun bulle baban wani ya mutu daga uwa mun bulle uwar wani ta mutu da yawa mun yi ta'aziyya ma juna ma 'ya'yan wasu da suka mutu mazansu da matansu da yawa mun kai wasu makabarta muka binne su 'yan uwanmu ne kannanmu ne yayinmu ne danginmu ne da yawa mun birne wasu daga cikin yan uwa mata ina masu wa'azantuwa da mutuwar da ake da kaiwa kabari da ake ana dawowa mafi yawan mutane sai waɗanda Allah ya tsare kullum bakin cikin su akan kuɗi ne kullum ba su samu kuɗi ba kullum ba su samu abinci ba kullum ba su koshi ba kullum ba su samu burin su ya cika ba amma ba su damu da faduwar da suke da asara da suke a wajen ubangiji na ba su samu sallar jam'i ba na ba su yi istighfari ba na ba su tuna Allah ba ba sa kuka akan wannan kullum damuwar akan al'amarin duniya idan an zo al'amarin lahira ko motsi baya yi baya ma kifta idanu don ya waiwanci lahirarsa abin da ya fi damunsa ina zai tsuguna ina zai ci ina zai sha ina mai duk abin da ya tsere masa na ayyukan alheri baya kuka a kansu baya damuwa wata sa'a ma da ake samun amsa addu'a bai ma san ta zo ta wuce ba shi ya to duk sa'o'in da Allah ya bayar da ake amsa addu'a wanda dan adam in ya roƙa Allah zai bashi shi ya ma manta bai ma san akwai waɗannan sa'o'in ba abin da yake fita a harshen su kuka yaya za a iya samu duniya saurara ka ji wannan wace irin rafkana ce kai kake ciki ka saurara ka ji wace irin rafkana ce kake ciki Allah ya baka lokaci da zai zaka roke shi ya amsa ma ka manta da shi ka dauki abin da ba shi ke nan ba kana ta kuka da shi shin kan dan adam bai sani ba ne cewa shi wannan rayuwar za ta kare kuma zai tafi kuma ajali yana karewa rayuwarsa tana kusantowa komai na ajalinsa yana kara kusantowa tare da haka wai shi marafkani ne wasa yake yi ihu yake rawa yake yi shirme yake ta yi baya lissafin ranar da zai karbi hisabi a wajen Allah a ta da kai kana rawa a gaban Allah wani irin hisabi kake son za ka karba baya zartar da wani abu don ranar makomarsa da zai koma a wajen Allah gashi kuma kullum sai Allah ya kwankwasa kofa an buga masa cewa fa yau kam ta wuce gobe ake sauraro jiyan da ta wuce mai kai kullum ana buga maka kofa dare da rana wani mai magana yana cewa ya mai baccin dare yana farin ciki da farkon dare fararrun abubuwa fa za su buga maka kofa su kwankwasa maka kofa idan ka su ba ta yi farkon dare ne kake tashi kake ta murna kana ta bacci wani allah asuba tana wayewa wani abu mai mummura zai kwankwasa maka kofa ka waye gari da shi idan ka kasance a cikin wannan duniya kai mai basira ne babu shakka za ka iya fahimtar babu abin da ya kamata kai tanadi sai guzurin matafiyi da zai kai ka zuwa ga inda za ka tafi ita ce lahira imam ibn jauzi allah ya masa rahama yake cewa na kalli mafi yawan halitta kullum abin da yake ingiza su kawalwaliyar zamani ita ne take ingiza su suke ta yin abubuwa su ga wancan abin mamaki na zamani ya zo sai su yi su je su taru a wurin kamar kudaje su ga wannan abin zamani ya fito sai a je yu a taru a kansa ya ce na ga mutane abin da suke yi kenan kowa yayin ya zo shi kenan sai ji yayin yake yi ya ce ina yayin lahira da mutane ba sa tsoro su je su taru a wannan wurin. ya ce na ga mutane idan dare tsawo suna ta shagaltuwa da abin da ba zai musu amfani ba ayya ibnul qayyim ina ma da wannan zamanin zaka zo tsawon dare mutane chatin suke da matan da aka haramta musu tsawon dare mutane mata chatin suke da mazajen da Allah ya haramta musu tsawon dare wasu bidiyo call suke da tsirara ya ibnul qayyim da ma ka zo wannan zamanin ka kalli mutane ka kalli asara da yake samun mutane cikin tsawon dare yace shagaltuwa suke da abin da ba zai yi amfani ba wasu su sha giya su kulle daki. wasu zauna da karuwai su yi zalunci su yi iskanci su yi tsiyatika ya ce kuma idan wunin ya tsawo a su gari ya waye da daddare sun kwaɗa ba su yi bacci ba da safe kuma bacci za su kama baccin da zai halakar da su ba farkawa har sai sun mutu tsawon wuni gaba ɗaya bacci suke yi idan suka farka kuwa sun shagaltu ne a kasuwa kaɗai da kuma harkokinsu na siyasa da harkokinsu na wasu al'amura da shi suke shagaltuwa kawai ba sa himmantuwa yace na shaida wannan na ga halittu da yawa bayan Allah da yawa sun ma kasa fahimtar mecece rayuwa a wannan zamanin da yawa mun gani ba fahimci rayuwa ba ba su fahimci rayuwa ba ba su fahimci ma'anar rayuwa ba yace akwai waɗanda daga cikinsu ba su da aiki sun sun shagaltu daga lido da karta da dara da yin bol da wasan abubuwa waɗanda ba su da amfani gaba ɗaya sun ƙare zamaninsu a wannan wurin? wasu ka sun yanke zamaninsu ne gaba ɗaya da iya zancen ƙarya ya yi rubutun ƙarya ya tura a duniya ya saka a tiktok ya faɗi maganganun ƙarya ba abin da suke sai waɗanda na gane waɗannan mutanen Allah bai ba su fahimtar rayuwa ba irin waɗannan mutanen wallahi na fahimta Allah bai ba su fahimtar rayuwa ba ba su san inda rayuwa za ta kai su ba sun shagaltu da abin da ba shi da amfani sun tozartar da mafi ɗaukakar rayuwarsu kuma mafi darajar lokutansu sun tozartar da shi sai wanda Allah ya masa mawafaka cikin wannan al'umma sai kuma wanda Allah ya masa ilhamin wato rabautuwa da himmantuwa da lokutan da Allah ya ba shi zai yi aikin da zai amfana da shi da yawa mun gani a cikin wannan rayuwa wanda ya gina waninsa ne ya zauna ya gina gidan amma wani ne ya shiga ba shi da ya mutu ya gama ginin sai ya mutu da yawa mun ga waɗanda suka tara kuɗi amma wasu ne suka ci su ne suka ci suke amfana da kuɗi. da yawa mun ga waɗanda suka gaji sun yi tinkin <coughs> sun gaji da rayuwa sun gaji a cikin wannan rayuwa <coughs> amma wasu su ne suka huta ba su ne suka samu hutun ba su kawai gajiyar ce rabansu sun gaji sun tara komai sai suka mutu sai wasu suka zo suka shiga cikin gudun suka huta Allah sarki Abu Dardadi ya shiga birnin sha, sai ya ce ku mutanen sha. ku saurari maganar wani mai nasiha dan uwa wani ɗan uwa mai nasiha wanda yake kaunar sai suka taru gabansa sai yake ce musu mai ya same ku naga kuna ta ginin da ba za ku zauna ba mai yasa kuma naga kuna ta tattara abin da ku ba za ku iya cinyewa ba abu dardai da ka zo a wannan zamanin za ka ga masu tara kuɗin da ba za su iya cinyewa ba waɗancan ma kila zakkar su ce ba waɗannan ba yanzu ne za ka ga waɗanda suka tara kuɗi ba za su iya cinyewa ba kuma ba za su iya amfana ya ci gaba da magana yake ce musu waɗanda suka kasance kafin ku sun gina katangu sama can masu tsawo gidajen sama suka yi buri buri mai nisan gaske suna tsammanin za su ci rayuwa mai tsawo suka tara kuɗi barkace suna tsammanin za su amfana da shi wallahi sai suka wayi gari wancan burin da suke da shi ya zama yaudara bai tabbata ba Abin da suka tara sai ya zama halaka kuɗin ta zama hisabi da bala'i a kan gidajen kuma da suka gina sai suka ruso suka zama musu kabari ku lura ya ko bayan allah ya ce ah, lokaci bai yi ba ne ga waɗannan rafkanannu wawaye da suka rafkana a cikin wannan rayuwa su riski haƙiƙanin rayuwa su gane mai mecece ita an ita kan ma rayuwa wahala ce kawai da gajiya a cikinta kudin ma in ka tara gajiya suke jawo maka kudin ma in ka tara bala'i suke zame maka ya ce ai gaba ɗaya rayuwar gajiya ce babu abin da yake da daɗi illa bautar Allah ya ce ni'imar duniya bala'i ce sabon ta tsufa yake yi mulkin ta kuma karewa yake duk masu mulkin nan sun fara kirga shekaru za su tafi za su bayan da za su yi mulkin ta ma karewa yake cuta kai cuta kai ko alheri kai zai tafi ya kare kuma hisabin sai yana nan a kanka yace tare da haka mun zama mara kana kai ka ce mutuwa ma ba mu aka wajabtawa ba ba mu ne za mu mutu ba mutuwa an ɗora ba wasu ne mu ba mu ba wasu mutuwa ba ne kai ka ce kamar a yi gaskiya a ƙasar nan kamar a yi gaskiya ba a 'yan ƙasar nan aka wajabta ma yin gaskiya ba kai ka ce ƙarya ita aka wajabta mana idan ka kalli rayuwar mutane ita kai ka ce in an ce a yi gaskiya to ba da mu ake ba in an ce a yi ƙarya to da mu ake haka rayuwar mu take yanzu da haka yace kai ka ce gaskiya akan wasu aka wajabta mana yace kuma kai ka ce waɗanda muke rakawa makabarta tafiya ce suka in an jima za su dawo garin mu ba a jin komai idan an raka mutum kabarinsa dan haka kawai ana kallon in an jima shi ma dawowa zai yi ba inda za a je kamar ma ba mutuwa ake yi ba yace magabatan ku ku mutane sun kasance ba a irin wannan halin ba tare da ƙarfin imani da suke da shi tare da Allah ya musu albishir da aljanna hasanul basari yake cewa Allah ya masa rahama yace na riski wasu mutane suna farin ciki da wani abu da suka samu a duniya an ba su wani abu na mulki an ba su wani abu na kuɗi sai su ta tsalle suna tara makaɗa suna rawa suna tsalle yace na ga wasu irin waɗannan mutanen wawaye a rayuwar duniya yace na gan su yace kuma ba sa bakin ciki akan abin da ya tsere musu na alheri ba sa bakin ciki ba su karanta alkur'ani ba ba sa karanta ba sa bakin ciki ba su yi zikirin Allah ba ba sa bakin ciki ba su yi ba annabi salati ba ba sa bakin ciki ba su yi istighfari ba ba sa bakin ciki ba su yi nafila ba ba su bakin ciki akan duk wani alheri amma suna farin ciki akan dukkan aikin zunubi yace na gansu irin waɗannan mutane yace duniya ita ce ta zamanto mai sauki a kansu ba irin waɗancan mutanen ba ya ce su waɗancan mutanen ba sa yin farin ciki da abin da aka ba su na duniya suna yin farin ciki ne da abin da suka samu na bautar Allah ya ce wallahi duniya ta kasance ita ce mafi sauki a kansu sama da ƙasar da suke takawa suke tafiya a kanta ɗaya daga cikin wasu idan ya kai shekara arba'in yakan lallaɗe shimfiɗarsa ya ajiye sai lokaci-lokaci zai iya kwanciya a kanta baya iya bacci da daddare sai ɗan kaɗan tsawon daren sallah yake tsawon daren tasbihi yake tsawon daren istighfar yake yace ku ji tsoron Allah in ji Abu Darda yace ku ji tsoron Allah mabuwaye da ɗaukaka kuma ku sani tare da ita wannan duniya da Allah ya ba ta sifa mummunar sifa ta cewa mayaudariya ce ba ta tabbata tana yaudarar mutane tana rudan wasu Ya ce duk da haka ita wannan duniya din wata dama ce mai tsada wurin shuka ne inda za ka shuka ka girbi alherin kayan daraja a la'ira ya ce wuri ne wanda za kamata ka miƙe kafafuwa ka tafi ka tsaya ka ɗaura kwaljar ranka ka tsaya domin wuri ne na bauta ma Allah ka yi ma Allah da'a don samun daraja ya ce zamani ne na bauta ma Allah ɗan wannan lokaci wani fage ne wanda ya kamata a jere a cikinsa don aikata aiki na gari in ka ga wani yana yi kokari ya ce wani fage ne wanda ya kamata musulmi ya yi guzuri a cikinsa domin lahirarsa kuma ya yi aiki domin abin da zai wanzu na rayuwa a nan gaba ita duniya gida ne na gaskiya ga wanda ya gaskata ta kuma gida ne na tsira ga wanda ya fahimci wannan rayuwa ga wanda ya fahimci duniya sannan ita duniyar gida ne na wadata ga mutumin da yake guzurin zuwa lahira ibnu abbas Allah ya da shi da shi da mahaifinsa yana cewa manzon Allah ya ce wa wani mutum yana masa wa'azi yace ka ribanci abu guda biyar kafin biyar yace ka dora ta kan bin Allah tun kafin tsufa ya zo ka kasa tashi ne yace lafiyarka ribance ta ka da ita ka samu aiki na gari kafin rashin lafiya ya zo sai an daga sai an kwanta yi amfani da wadatar da Allah ya baka ta dukiya ka yi sadaka ka ci abinci ka ciyar da iyalanka ka yi alheri kafin talauci ya riske ka don dukiya ba ta tabbata ka yi amfani da damar da kake da ita ta yanzu kana da lokaci kada ka kare shi akan wasanni kada ka kare shi akan abin banza kafin shagaltuwa ta zo maka ko na shugabanci ko na wani nauyi yi amfani da wannan rayuwa da kake ciki ka shuka alheri kafin mutuwar ka ta zo hakim ya fitar da wannan hadisi ɗan uwana cikin musulunci ku sani ya ku bayan Allah mun ga mun gani tabbas mun gani mutumin da ya mallaki kuɗi ya mallaki mulki ya mallaki duniya ya mallaki duk abin da aka yi ya mutu ya tashi daga wannan duniya da likafani guda ɗaya haka ya tafi lahira bai tafi da komai ba mun ga fakiri matalauci wanda bai da abincin yau abincin yau bai da shi ya tashi ya bar wannan duniya da likafani fari guda ɗaya tal da shi da wancan mawadacin ba su da bambanci dukkan su gaba ɗaya sun daidaita a cikin kabari idan ka ba ka ce kabarin wane ne ko kabarin mai mulki kaza ne ko kabarin alhaji wane ne ko kuma kabarin talaka wane ko kabarin malam wane duk sunan su kabari ne ba su da bambanci sun daidaita a nan da mai girma da kaskantacce duk a cikin kabarin haka su sai dai ya ce cikin ƙabarin kuma yana da nau'o'i iri daban-daban ko dai wani nau'in ƙabarin ya zama dausayi ne da cikin dausayin aljanna ko kuma wani ƙabarin ya zama to rami ne daga cikin ramin wutar jahannama Allah ka tsare ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah ina muku magiya ina haɗa ku da Allah ina kai ku gurin Allah ina haɗa ku da Allah ku aikata aikin alheri kada ɗan adam ya yarda ya shar ina haɗa ku da Allah kowa ya tuna sa yana zuwa kowa ya tuna sa yana zuwa ina haɗa ku da Allah kowa ya tuna kar ka aikata sharri ka yi ƙoƙari ka yawaita aikin alheri a wannan duniya kafin ka ya zo ku sani ku mutane mafi sharrin mutane a duniya mutumin da ya tsawon rai ya yi mummunan aiki ya fi kowa sharri ji manzo Allah mafi alherin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ya aikata kyakkyawan aiki kamar yadda labarin hakan ya inganta daga shugaban mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kan tsira a bisa banzanka kamar yadda kai a bisa annabi Ibrahim Allah ka yi albarka a bisa manzanka da alayensa kamar yadda ka yi albarka ga annabi Ibrahim da alayensa domin kai Allah kai ne mabuwayi kai ne abin yabo kai ne abin jinjina kai ne kuma abin kambamawa ya Allah Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka gafartawa musulmai muminai ka gafartawa muminai mata Allah ka gafartawa musulmai maza Allah ka gafartawa musulmai mata rayayyunsu da matattunsu Allah ka ba mu rayukan mu tsoronka ya Allah Allah ka tsarkake mana zukatanmu daga munafurci domin kai ne mafi tsarkake zuciya kuma kai ne majibincin zuciya kuma kai ne ubangijin ta ya Allah ubangiji muna roƙonka ka karɓi tubanmu muna roƙonka ya Allah ka wanke zunubanmu muna roƙonka ya Allah ka amsa addu'armu muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da hujjarmu muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da harsunanmu akan ambatanka da kyawu muna roƙonka ya Allah ka barkace zukatanmu ya Allah muna roƙonka ka suturta tsiraicinmu Allah muna roƙonka ka amintar da tsoronmu Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka warkar da marasa lafiya Allah muna roƙonka ka ji tausayin waɗanda suka mutu kai musu rahama Allah muna roƙonka ka sanya wannan garin ya zama amintacce wurin aminci wadatacce da sauran garuruwan musulmai gaba daya Allah ka karbi shahadar shahidanmu da shahidan musulmai gaba daya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ubangiji ka tseratar da mu azabar wuta Allah ka nesanta munafukai daga cikinmu. Allah ka nesanta mu daga sharrin munafukan cikinmu. Allah ka mayar da kaidunsu a cikin taron su watse. Allah ka kare Najeriya. da ta ya Allah domin kai ne mafi tausayi masu tausayi Allah ka riƙe hannayen munafukai masu rubuta munafurci da zalunci Allah ka mayar da kai kaidinsu a kansu ya Allah Allah ka saukar mana da aminci a wannan jiha Ubangiji da sauran jihohin Najeriya gaba ɗaya. Allah ka kiyaye garuruwanmu daga fitina Allah ka kiyaye garuruwanmu daga fitina Allah ka kiyaye garuruwanmu daga makircin masu makirci Allah ka kiyaye ƙasarmu daga sharrin masharranta da makircin fajirai da sharrin da ke saukowa da daddare ko da rana Allah muna roƙonka ya Allah muna neman tsari daga mummunar ƙaddararka Allah ka tsare mu daga mummunar ƙaddararka Allah ka tsare mu daga mummunar ƙaddararka ya Ubangiji Allah muna roƙonka kada ka haramta ma wannan ƙasa ni'imar zaman lafiya Allah kada ka haramta ma wannan ƙasar ni'imar zaman lafiya da aminci Allah muna roƙonka kada ka haramta ma wannan ƙasar ni'imar zaman lafiya da aminci Allah ka ba ta ni'imar zaman lafiya da aminci Allah ka ba ta ni'imar zaman lafiya da aminci Allah ka ba ta ni'imar zaman lafiya da aminci Allah ka kiyaye wannan ƙasa daga dukkan mutumin da yake nufinta da mummunan al'amari Allah wannan addu'a muna roƙonka ya Allah ka amsa ya Allah muna roƙo ka amsa ya Allah muna roƙo ka amsa domin kai Allah mai ji ne kuma masani Allah kai ne mai ji kuma masani Allah kai ne al'amarin al'amarinka yakan zama kun fa ya kun Allah ka amsa wannan addu'a Allah ka karɓi tuban mu ya Allah domin kai ne mai yawan karɓan tuba mai tausayi mai jin rahama ubangiji muna roƙonka ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu daga azabar wuta ibadallah aqimus sala wa sawu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum